Demokradiyya a yau. Mutunta tsarin demokradiyya ko gudun abin da ya samu canje ya sa shugaba iso na Nijar ce ba zai yi tazarce ba, abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. A cikar shekara ɗaya da fara wa'adin mulkinsa na biyu shugaban Nijar Muhammadu Isu ya gaya duniya cewa shi ba zai yi tazarce ba, kamar yadda tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Tanje ya so ya yi, kamun ɗaya babbar jam'iyyar adawa da demokradiyya Afirka wato soja ƙarƙashin jagorancin kanal Saluji ta a Nijar ta taka shirin na Tanje Birki. Gashin fitar da Suleiman Mini mai ya haɗa mana. da yake amsa tambayar da ta shafi ɗabi'ar kwaskware kundin tsarin mulki da shugabannin afirka ke yayi a yau domin ɗorewa a kan karagar mulki shugaban ƙasar niger a taron manema labaran da ya kira albarkacin cikarsa shekara guda da soma wa'adin mulkinsa na biyu ya ƙara jaddada aniyarsa ta shiɗa daga karaga domin damka mulki ga wanda 'yan Nijar za su zaɓa a 2021 in ji shi. Abinda kakakin 'yan majalisar dokokin ƙasa na PNDS mai mulki Sa'idu Dile ya ce bai zo musu da mamaki ba. Shi Isu ya san doka ta kawo shi. Dokar wannan ta tsaida cewa President de la Republic kowane ne aka zaɓa yana da 'yanci ya sake azata karshe shi so guda tak. shi wannan kuma ya faru ga isu muhammadu kuma shi isu muhammadu kahin ma ya zan shugaban kasa kowa ya sani a zahiri mutum ne wanda yi magana bai takata sai dai dan majalisar dokokin kasa na jam'iyyar mnra hankuri ta 'yan adawa lawali amadu mai jirgi na ganin lokaci ne kawai zai ba da damar da za a gano gaskiyar lamari wanda muci ya ciza in ya ga igiya gudu yake ai sai yana faɗa abin da yana tsada to in ba mun gaba ranar ta zo in ranar ma ta zo ya yi zaɓe tsabtakakke mai kyau ya ba da mulki inda yake so ko da bayayin ba in ya kawo katsalan da irin abin da ya yi dubi da sha shida nan in irin zayo da dama hujjin da guda ne inda ita demokaradiyya bari yan ƙasa su yi zaɓi da kansu. shugaba isu muhammadu ya ƙara da cewa ba shi da wani zaɓi na ƙashin kansa game da wanda zai gaje shi bayan shuɗewar wa'adin mulkinsa na biyu sai dai wasu 'yan Nijar na ɗari-ɗari a kan yiwuwar zai bullo wa 'yan siyasar ƙasar ta wata hanya kamar yadda a wasu ƙasashe 'ya'yan shugabanni ke gadon kujerar shugabancin ƙasa to amma ɗan majalisar dokoki sa'idu dille na cewa baya zaton irin haka za ta iya faruwa a nijar wannan tsari kamar mutane ne masu son har yau na ce maka su yi mai zargi ɗan shi isu mamadu yana da 'yanci ya ikon ƙasarka to amma ga yanzu tarayya ba ta da shi ɗan shi bai kai matsayin a cikin tsarin tarayya wanda za mu yi tsammanin a ce shi ne za ya je ya gade shi ba ga ra'ayin dan majalisar dokokin kasa lawali Ahmadu mai jirgi ban ga dan shi a mitin kitan tarayya ba kuma ni ban dan tarayya ba abin da dame wannan hadan gida ne can su ka tsakanin su magani kasa na tambayi farfesa Bube na Maiwa a ganin sa me yasa shugaba Muhammadu Yusufu ya dauki wannan mataki sabanin abin da aka san galibin takwarorinsa a Afirka eto eh, na ɗaya dai wato takan yi yiwuwa shi kan kanshi ya gane cewa da tafiyar demokrasiya dole sai ana yi ana sauyawa na ɗaya kenan na biyu takan yi yiwuwa kamar ya ɗauki darasi ne ga abin da ya faru ga tsohon shugaban ƙasa jamhuriyar Nijar wato ta malam Tanja Mamadu da ya so yin da wannan kin bata je ko ina ba. To. Na uku ina tsammani, na uku wanda nake tsammani, takan yi yalla halin shi ne haka mutum ne wanda kamar baya son wuce gona da iri. Wato in aka bashi wa'adin abu, to yaka iya aiki da abun wato dokokin ƙasa. Wannan abu uku su ne kamar na cewa da suna iya tura cewa da shi ba zai tazartan ba. To, Farfesa Bobe na Maiwa, wannan kam muna iya fassara shi mu faɗaɗa shi a eh, nahiyar Afirka ne mu ce yanzu duk irin shugabannin Afirka sun fara fahimtar tsarin demokradiyya saɓanin halinsu na mulkin gargajiya in suka hau bayan sun daɗe kuma sai su ce wani su ko ɗansu ya gaje su? E to, wannan kuma na ɗaya lalle in aka tsaya aka diba a nan nahiyar samu ta Afirka wato demokrasiya zuwa ga shugabanninmu waɗanda ke bisa karaga iko ba ta sabka ba sosai haka nan sai ka ga mutum ya zo ya hau iko jin daɗin iko ko kuma wata rana ya yi wani aikin asha ko kuma dai wani abu can wajen da yakan sa sai ya makalkale a iko ko kuma ya ɗauko wani ɗan uwanshi ko kuma wani ɗan jam'iyyar su ya ɗora wato ba a takin saƙa kenan alhali in dai ana son demokrasiya ta sabka sai an yi takin saƙa jam'iyyoyi saboda shi aka ce jam'iyyoyi su yi yawa to yanzu in muka diba nan cikin nahiyar tamu ta afirka akan gaskiya irin wannan magana shi da ya hoto ya yi wato ya kamata ta zamanto darasi ga duka wani shugaban kasa na nan nahiyar mu ta afirka ta cewa da idan lokaci ya kai wanda mutane suka hudda mishi to ya daga daga nan wurin to amma abin akwai wuya aiki To amma ga Joseph Kabila eh, na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo wa'adi ya yi amma ga shi ya yi ko ba haka ba? Eh to wannan shi in aka tsaya aka diba wato kamar ya zo ne eh, ta ba ta fannin demokrasiya ba sun harko kada kuma ta lokacin da aka kai ma uban shi kashi eh, ne a zamanin nan ne ya hau iko hmm. ba shi kadai ba ne akwai shugaban kasa ruwanda da ake kira eh, Paul Kagame hmm. shi ma ko da yake shi ta yana ikirarin cewa da yan kasan ne ma suke bukatar fito wannan kuma an san maikanci duk inda yake in ya kai wannan wurin baya faɗin gaskiya sai kullum yana faɗin yan ah, kasa ne suke neman ya zamana Hmm. akwai kuma waɗansu da yake kuma ana zaɓen su amma hawa yau zaɓen nasu dai ba ingantacce ba ne wato ya aka ɗauka kamar Colombia a ƙasar Kamaru eh, in aka ɗauka kamar Denisa eh, Sungeso a ƙasar Congo da yana Idris Deby kuma ga wancan tsohon shugaban ƙasa na Gambia wanda shekaran aka kora. Hmm. Wato bugu da ƙari dai ina ganin cewa su kan kansu ya kamata ya tsaya su yi nazari cewa da idan ba su gusa ba da girma da arziki to irin yadda ya faru ga yaya hawa ta kan iya faruwa ga kowane kana zamani haka na iya faruwa a zimbabwe duk da shekaru kusan talatin ko sama da talatin yan kasa ba su san ma wani shugaba ban da robert mugabe eh to wannan can kuma abin yana da matsala sosai sosai don saboda akan gaskiya nan shi ka ya mulki kasan don saboda kasa ya dauke kamar kamar E, tashi ta kan shi wato kasar cikin aljihun shi take. Farfesa Bobe na Maiwa a kasar jamhuriyar Nijar wannan bayani da shugaba Muhammadu Isu ya bayar menene tasirinsa a tsarin demokradiyya a kasar? Eto eh, wannan inda ya yi hakan wato za ya zamanto kamar kashi na farko da muka samu shugaban kasa wanda ya zamanto ba sai an hamɓarar da shi ba. tun lokacin da muka samu 'yancin kanmu ba dai samu wani sauyi ba a ƙasanmu muddin ba an biyo ba ta juyin mulki wanda sozawa ke yi ba taɓa samun shi ba wato shi ya za ya shiga tarihi kenan eh, ta cewa da shi ne shugaba na farko wanda ba ma juyin mulki ba ya zo ya yi wa'adin da aka bashi ya cika lokacin da aka eh, dokar ƙasa ta bashi kuma ya huta kwanciyar hankali ya je ya zauna garinsu wannan mun san da in aka tsaya maka diba dukkan sauran shugabannin kasan bancin general ali shehu da shi kan kan shi ne ya sarfa shi kuma wannan an san da babban muhawara ta kasa kamar ita ce ta mishi juyin milki. to ina ganin shi in ya tsaya gaskiya za ya nuna wata hanya to amma ka san shi kuma dan siyasa wata rana abin da yake faɗi daban kuma abin da yake yi daban to wannan yanzu sai dai mu yi roƙon Allah cewa da wannan magana da ya yi ya tsaya bisa gare ta dan mun ganta ga tanja shi ma haka ya faɗi farko har su ma lokacin da suna mai adawa suka yarda da cewa da ayyana cizo ne za a fita ya bari to amma daga baya da ya zo ya tazar kan mutane suna nan suna ganin cewa ma wai to in dai kamar da lahi to ya kama can lahi ya gusa a wannan zamanin wato za a shiga tarihi babba a cikin kasar Nijar. Da yake kai mutumin jamhuriyar Nijar ne, me kuke ji a ƙasa wa zai gaji shugaba Muhammadu Yusuf? Eh to wannan kuma eh, Alayhi Sahabu Imam ka kawo wata magana can ba. Yau in aka tsaya aka diba dai eh, akwai jam'iyyoyin siyasa masu yawa, mm. masu dimbin yawa a ƙasar Nijar ina ganin sun hima ɗari. Wato in aka tsaya aka diba sai dai wanda Allah ya ba kana ganin kana ganin zai iya barin ba jam'iyyarsa ce za ta saki mulki ba tunda ita take mulki kana ganin yan hamayya za su iya kada ita eh to ga duka halamun da muke gani da duka halamun muke gani ta cewa da tunda yan Niger kan suna zargin ta tun zaben da aka mishi na farko ma ba ba cikin kama eh, wani tasiri aka yi shi ba wannan zaben na biyu kuma mutane sun gani kama nan ma an tabka magudi to yanzu dai abin da muke shakku shine cewa ba mu san karfin jam'iyyar tashi ba nata na kanta. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Suleimu Barma da Farfesa Bube na Maiwa malami a jami'ar Anta Diop da ke da kara kasar Senegal da kuma masu haɗa mana sauti Cuba Hido Diodone da kuma Solomon Abo. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.